assalamu alaikum wa rahmatullah mu da wani lokaci da fatan mun tashi lafiya kada ku manta kuna aak wani hannun injiniyarin arewa kwamfuta am duba la'akari da za mu ga dukkan wani abubuwa muna kokari muna fitan muku da bayanai da kuma wasu abubuwa kan haka cryptocurrency so abun da nake so in kara gaya muku anan shine gaskiyar lamari abun ne ya riga ya damu za ga sautari tun kam bitcoin ya sauka ko kuma a kafin wata kasuwa ta zama ta dame mun riga da mu mutane bayani irin abubuwan da za su faru so to duba da aka yi da yadda kasuwa ta zo ta kwaɗe ta tamule amma rasa ma menene ya faru da kasuwa ta riga take irin wannan abu to alayi halin duk abin da gani a kasuwa ya riga ya dame akwai da akwai isla da akwai kuma ainihin ah, abin da yake faruwa so idan mai saurari duba nan gurin wannan ita ce ana kiranta wannan ita ce ah, ah, us dollars wannan us dollar da kake gani kafin mai muku analysis muna iya mu duba abubuwan da suke a ƙasa ko kuma mu ainihin analysis abin da yake faruwa wato idan har us bata yi stable din wannan us dollar nata ba wannan dollar tasu da take karya ba to babu yadda za a ce kuma cryptocurrency ya ci gaba da zama a yadda yake abin da yake faruwa a nan gurin shine abin da mutane duk su dauka ba su fahimta ba a nan harkar nan ba harkar nan fa abu ne fa abu ne abu ne a lissafi. a duk lokacin da aka ce kamar tattalin kasa zai zai karye misali kamar mu yanzu mu fara amfani mana misali mu da muke nan Najeriya yanzu bari mu fara muku misali a takaice misali Najeriya ai kaga muna da muna da naira ko idan naira ta hau yanzu mu ne za mu ji daɗi kudin da suke hannunka za su daɗi da yake mu yanzu ba wai sanin wannan kasuwancin muka yi ba na irin da forex trading mutanen mu ba gane su kai ba za ka ga ba za su iya su gane a cewar goyi naira ta hau ko ba ta hau ko mu kashe kuɗin mu muke ko wannan lokaci to har yanzu naira da kake ganin tana hawa daraja tana hawa na sauka na hawa na sauka na hawa na sauka to abin da yake faruwa a nan gurin yanzu idan misali aka ce masu biyan ya ga kawai cewar a naira ta karye kaga dole zai iya kirawo manya-manyan da suke suna da account a cbn misali da muku irin su dangote irin su aminu dogo irin su dan tata irin su dai duka dai wanda ka sani dai oracle ne aka saku to za su zo a ce da Allah ku kokari ku Allah ku zo ku dan saka wani abu ko deposit ma'ana ku dan depositin kuɗi saboda bankin kasar ku zai dan samu ala ma'ana country naku da kuɗin ku na samu ala to kuma abin da yake kawo karyewar kuɗi yawan buga kuɗi duk a lokacin da kasar ku tana da kuɗin ta kwaya ɗaiɗaiɗaiɗai misali ta yi guda goma to sai ta ga a ah, bar ta sake yin kwaya kwaya biyar zama kwaya goma sha biyar ma'ana nake maka a ce ma kuɗin da ke circulating circulating a jama'a wannan abin lissafi ne na cakwakiya wanda gaskiya an ba kana bibiyan ma irin private group ba ka iya gano wannan saboda sai mun abun sai an fara maka abun yadda yake tun daga farko saboda haka kawai mutum zai iya gane wannan lissafin ba amma dai haka a takaice zan muku bayani zuwa minti biyar zuwa minti goma ya za ku fahimta yanzu misali idan aka ce ma wannan kudin suke circulating a mutane a tsakanin mutane an ƙara yawan su to dole wannan darajar kudin a bankin duniya dole zai ragu duk lokacin da ƙasa ta buga kuɗi yayi sa nake jin haushin ƙasa idan ta buga kuɗi Najeriya idan muka buga sabon kuɗi a ce ba ba wai a yi renew ba ba a yi bonin ba mm, a yi sabon kuɗi normal a ce an kirkiri sabon kuɗi to fa tattalin arzikin mu dole ya karye kuma dole kuɗin mu mai ya karye wannan oh, no sorry dole kuɗin mu darajar su bonin din su ya ragu to abin da yake faruwa yanzu gaskiyar lamari us dollar darajar ta gaskiya ne ma yake yana yin ƙasa kuma duk lokacin da us dollar darajar ta ya fa fato kafin a ita abin da za a yi a nan gudun za a je a crash na crypto so idan aka crash na crypto aka crash na shi ma'ana ya dumping mutane su cire kuɗaɗensu su cire su sauri su sai dala su sai dala su aje normal dala su sa dala to kaga dala za ta yi pumping to mutanen nan da akwai wani abu da suke nufi a zuciyarsu wannan us dollar har yanzu still ta ki stable yadda ake so ta stable din ta tsaya da karin kanta har yanzu ta ki tsawa shi yasa duka ma makasudin da za ga cewa wani kawai yana ta wannan haukan yana a ce ma a'a wannan dola na us dollars na us idan suka bar shi ya zama normal stable ya zama yana da ya zauna stable da market cap nashi normal yana nan a yadda yake to kasuwa ta yi crash to ya suke suna crashing crypto dole sun san akwai manyan mutane da akwai manyan investor da suke suna da coin na ce su rabu da coin su ciro kuɗi su sayar da coin din su maida shi into kuɗi to wannan dala ko da na zuwa wani lokaci ne dala so idan suka yi wannan juya fato kai kai sanin cewa suna wannan juya kuɗin wannan dollars da aka ci yanzu misali yanzu na da one bitcoin in na sayar da shi na maida shi dollar normal dollar kaga na kara ƙaimin dala ma'ana na ƙara ƙarfinta na ƙara mata ainihin market cap da sauransu to shi kuma bitcoin da na cire wannan kuɗin kaga na na ƙara masa mai dumping na ƙara dumping ɗin coin to irin wayannan abubuwan da yawa in za a maka bayanai dole za ka ji akwai su dole irin wannan abin kasuwa ta ci gaba da yin wannan dumping ɗin kuma in dai ba a yi wasa ba in dai ba a yi wasa ba so bitcoin ba zai taɓa ƙasa da dala dubu ishirin sosai zai zo ya taɓa ƙasa da dala dubu ashirin sakamakon mutane na har yanzu kowanne ƙasa yanzu yana jin hauhinsu. saboda sun kisi abun yadda ya dace stable din a mai da coin yanzu kuma stable coin an kasa yanzu kaga yanzu still kaga yanzu in ka lura anan gurin gashi bari maka ja maka aro ha gani anan me ya gani anan gurin kaga still dumping yake ka ganta still tana still tana dumping ka gani tun daga ina ta to in ka nuna maka anan gurin za ka ga ga abun yadda yake faruwa za ka ga nan ka dauka aran nan yanda na ja maka aran nan anan gurin za ka ga ba wai ta tawo daga haka haka haka tana dumping bane ba to kaga dole in ana so a wannan abun ya tsaya ko kuma ya gyaru dole ana da dole sai wayannan mutanen sun tabbatar da cewa sun a sun gama da wannan ainihin a komai ya sauka ya kuma koma yadda yake yanzu idan ka lura anan gurin kaga inda ta zo ta tashi anan gurin ai anan gurin ta yi tashi ka ganta bari in ja maka aro anan gurin ka gani za ga anan gurin ai ta riga ta tashi daga nan gurin ta sauka kuma idan ka zo nan gurin za ka ga anan gurin ta riga ta tashi so me yake kawo kare yake ke kawo a faduwar dole ne da akwai wani abu a ƙasa akwai wasu munafukai wanda ba sa son harkar nan kun gane wanda sun nemi a dinga cire musu wani tax direban ka san mu ne muke zauna nan kirabici da kuke ganin muna zauna nan kirabici za ga mutum duk wanda gana cewa ana takura shi a ƙasarsa a nan irin afirka bai ya fita waje me baya fita waje saboda su tax suna so a ce wani crypto ana dora masa tax tunda har yanzu ana neman wanda yake da bitcoin ba a same shi ba domin duk wani coin da ka sani ana yin sa anonymous ake yin sa ana yin sa anonymous in an yi anonymous saboda mutane su hiding din kansu da kansu saboda yanzu in aka ce an riga an san mai bitcoin dole za a kira shi za a ce shi ne zai dinga biyan wannan revenue tunda shi yake da yake da alhakin wannan account kuma shi ne zai iya iya cire wani abu a cikin wani account naka ma'ana ya sa maka percentage wajen trading in za ka yi trading so don yanzu ka siya bitcoin ko ka siya wani coin wanda za ka iya ka tura dai legit ne ba wani wanda ya suke yayi maka abu da shi sai wannan mai wannan token ko mai wannan coin zai iya cewa idan ka sanya na dubu goma yana da naira ɗari biyu ko ɗari da hamsin ko naira hamsin a ciki shi duk zai iya maka wannan amma an ba shi ba babu wanda zai iya sai ce ma wai dole sai ka zo ka bai tax saboda ba ma a san ka ba anonymous business kenan ma'ana business wanda ba a san wanda yake yi da wannan business ba to ala ayi halin dai har yanzu idan ku lura a nan gurin ba wannan dola dai ta riga ta dumping to insha Allah za mu zo mai muku analysis za kuma budda analysis mai karfi wanda insha Allah mutane za su san me za su yi kuma har yanzu ana taking profit wato idan kana da buƙatar ainihin wannan ayo dan ka bincike mu a wannan arewa computer muna da VIP group ko ka kira wa nan mai 0069H4 lalle muna da wani VIP group